يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين a wannan ranar Allah zai cika musu sakamakonsu da adalci kuma za su san cewa Allah tsarkakakke shine gaskiya don haka duk abin da ya fito daga wurinsu na labari ko alkawari ko azaba to gaskiya ce bayyananniya babu kokonto a cikinta